الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin muktasar khalil shahi na 257 ko ko shi na ba wa ujbiru ko na afana da hudu taufa da hamsin da hudu? a'a ina son ku dubi karatun nan da nawa da hamsin da hudu? to oh kai wani na ya karatu can an ne dauke anan na akwa to mu zo karatu mm. a'a an gane wata waharuma ba waharuma lamun an ka cikin ba ba to an haramtar da hiyaratu asirin yaudara wanda an haka mu awo shi asiri utumina an kamo shi kuma sannan an riga an yarda da shi shi koyar da mutane kuma ɗaya ya zama mai ɗa'a to wannan haramun na ko da ku an amince mai da alƙawalin da an kai shi a lanarci a kan kai ne bai gudu na yaki na bai gudu to makaruhi na haramun na a cuta mai mallan ya ce ni haramun na wa haruma an haramtar da gululun cin gululiya wa ba an ladartar da wanda an ka samu ya ci gululiya amma wa in zuhira alaihi an an leku alaihi gare shi an ga lalle ga gululiya da hannu nai to wannan a sami shi a mai yan kurahu don gobe sai ya sake kayan jama'a na an ka tara sai ya ci bulala aka yi bai amma waje za a hazu muhtajin na'alan wa hizaman wa ibratan wa da'aman wa in na'aman wa alafan waje za ya halatta a hazu riƙon muhtajin mai bukata da'ama abinci ga ahadu motajin ya halatta riko mai bukata ibarkan allura ga ahadu motajin hizaman ya riki tamantaka ga ahadu motajin na'al mabukaci ya riki takalmi don ya sadu ya halatta an ka ce to waɗanda da an ka yi ambata an ambaci abinci to abinci shi na mutum an ka ce wa in na aman ko da dabbobi na wa alafan ya ba su tamna babu komi ya halatta in dai akwai bukata ko in kana al-mahuzu na'aman kamar ya ga dokin da yake hashi eh na'ama na'ama ka saurin wasu lahin wada ba ta amma ne ya rudda su adda wannan awo Eh? Eh. ya halatta ga wanda an ka zo da shi jihadi in yana da bukatar sutura da ya gani wani taggona yana sai tuwatar da jiki ne da shi waje da a hazuhu amma ya rudda wasu lahin in ya samu wani takobi ko wani makami ko ta bindiga ya halatta ya rike ta amma liya rudda wada bata haka nan dabba don shi hauta don tana kowa ya ga tana fari da karbi to ya halata amma ya rudda kuma tare da ku awo hmm. alfadar alfadala 'yan kasura ya koma wancan fa to ku gama da wanga hmm. ka gane ku ko ku gane ce ba wancan karatu ya fi ma ya mayar ah, kai gida da shi to ai shi shi a wayar tasawubin wasu wada wadabatin liyar rudda su waɗanda saboda ainihin su ne halaka amma wancan da annaka halaka shi kuma warar da alfada da ‘yan kasuwa su an gara karatu wa mutai karatu wa'yan ta'azara in komai so ya buwaya to ta sadaka sai ko ta sadaka bihi sai ya sadaka da shi hmm, babu komi sai ya dauka ba wani sadaka ba Allah ya ci la haka ba wa mala mubadalatun bainahum ya halatta da ka ɗauko abin da ka ɗauko sai ka gaban yi ma na wani kai ma ma shi ko ya gana ka nemai ko yi ya an kai ta shuɗe ta zama na malamai ka cewa awo to idan ana nan ana cikin yaƙi an ƙare an samo gani mai yaƙi sai wani ya saci wani abu ko kuma a yi zina da wata to wajaza ya halatta ya ƙamata haddin tsaye da haddi bi baladihim nan ga garinsu Hmm. bisa ga wanda ya aikata abin da zan tilan na a mai haddi zan hmm. hmm. ka duba da kyau babu shadda wata karibun ya halatta roshe gidajensu wa kada wa nakalin ya halatta karkace da binnai ya halatta kuma a ƙone irinsu amma in an ka hmm, in an ka in yana zama musiba gare su kaɗi yana zama musiba ƙone irin na zama musiba ko ko bai zama musiba gare su a walar turji amma ba a kan mahad musulmi su yi amfani shi a ƙone shi mana an ka ce mallan shi wajibi na wa zahiru annahu mandubun abinda zahiri mandubi na hmm. ina misali ka aka fi kamar bari ne hmm. shi ma mandubi na wa wadawa asiri zawajatan aw amatan salimata nun wada isabihima ko ba shi na ba hmm. ya halatta wanda an asiri wanda an mu musulmi na sai an sai kayar sun fazo yaki sun hakamo shi an hakama mata ce ko an hakama boya ce wanga da ya kamo su bai shahe matar gaba ko bai shahi boya gaba to ya halatta asiri ya take mata ce mun gane wannan awo ya halatta zabu yanki hayawanin dabbobi don da an ka gama yaki to dabbobi na waɗanda ake ci to amma babu za a yi da su ba a yi zuwa da su gida kuma amfani da su bai nan to a yanke su ka a bar musu da sassare musu wuya to in an ka sare musu wuya aka gama su mutu a idi a iyas a iyas wayan na ya halatta shi ma a ƙona zuma in kasara in ta yawaita a kone ta duk inda yana zama nikaya gare su zuma suka yi magana na asaluha amma ba an hi asaluha abin nan nata ba zakinta ba ita zuma shan ana kona ko ba ya riwaya ta ne hmm. ka ko ba shi na ba an an kona abin da an ka yanke in aka mai ta in suna cin masai wasu kasan wasu ai da wanda an mai da wanda an mai ɗaya ko to da an ka yanke an ga an bar musu cin musa sai a kone shi ina misalin abin da aka konewa kama ta'in ya kaya ujiza waɗanda an haka ma an hamli an haka ta an hamli ga ɗauka ce kaya na ga su nauyi niƙi niƙina ba a ɗauka su da badal islami za samu tuta ma da ya an ka baka ja ba hmm. wato ya halatta ja'alu diwanin ka gane ko hmm. wato a riƙi daftari fayil wanda aka rubuta sunan mutane haka nan kuma ya halatta a ba da ju'uli min ƙa'idin daga wanda aka manda yaƙi ko kuma wanda an kasan ya shi zamna domin shi wani saurare babu komi liman ya haruju liman ya haruju anhu ko ba shina ba ga wanda ke hita anu da gari shi ƙa'idin wato zuwa ga yaƙin amma in sun zama cikin rubutu cikin diwani waran wasautun murabidin bita kabirin ya halatta ya ana wurin ya ana wurin dako murabidi ya dora daga murya sai da kabbara don ajiya na daga muna kira ubangiji babu laifi amma dai wani shi dora harguwa cikin gari wannan kan wasa shi wa kula ta ɗaribun an karanci yin makyarketa wato ta gani Allah irin irin abin gana <laughs> kira Allah na abin ga wata kabila awo awo ya halatta a kashe jasusu wanda an ka aiko ya yi leƙi ga musulmi ya ce ya faɗa ma al'auran musulmi ta faɗa makiya awo ko da ko amince mai shi jasu su ɗin wani musulmi ah, ko awo to shi musulmi wanda a ainu wanda an kasa ya hau leƙi abin da asirin musulmi shi ma an kashe shi kan zindiki ya da kashe zindiki zindiki munafiki wanda ke bayyana musulunci ya boye kayarci hmm. kazin ta fita ayi katalihi kenan ya halatta kabulu Imam adiyya ta wanzu sun kaba liman sadaka ya amsa kyauta yi. a su kayarai amma ta shi ta in kanan min ba halilika karabatin in ya zanga sashi kama yan uwa nai amma wa baiwa an kai bitar mali in kana in kyauta ta zama min ɗagetin daga manya-manyan kumuzgan masu tsallaka iyaka nasu hau amma in liman magana ce ba in gani ya shiga ta gane ku sun ka bashi don yan uwantaka to gani mata don in ya amsa ya ce ta ya ta to shawata. hau sun ba ya nace hanci Wage taluru min waturkin wahata jajon alaihim bi Qur'anin ya halatta yaƙin turkawa rumawa wa turkin da turkawa da kuma hujji cewa gare su da ƙura'ani. awo kuma ya halatta aika littafi gare su zama aya daya aika musu aya ɗaya don hujja da su wai ga damu rajulan ala kasirin ya halatta mutum guda ya ta sama mutum ɗari in lam yakun li isra shaja'at amma in ba in ba in ce dole bayyana da zaruntaka ba a ce ai shi kai haka nan a ka fa ku irin wannan go kai a ai wani ya sai garin nan kai in ba wani ba ka ga garin nafi wazi tumiya na amma magana gaba ita ittifaqi ta ba alal asarina kuma ba dan shi ne wanti qala min mawti la akhara ya halatta mutum ya cire daga su hada mota wuta za ta babbake sai gagawa su hada ruwa bai ba ya sauki eh wa wajaba ya raja hayata audulaha wajibi na ma ya taranta ga wata mutuwa ya hada mota in ya dan mani rayu ko yana tsammanin samun tsawon rayuwa in ya bari ta cin mai yana mutuwa yau amma ya ƙara yana kwana ko uku kana zarin kamar dubi bila asara bi katilin liman shi dubi ga wannan aka kamo shi kashi su akai ko a yi musu gori ko su ba da fansa ko su ba da jizya ko a bautatar da su to wannan liman na da wannan dama ya halatta ga liman wannan a daren kun tare da tuntuntun waƙi ta rumin na daren ai kun ji na ɗaya shi ni ji kun kyale yin kauci ko a kudu shi rubuta na hala a'a

to wani malami dai ganin gadara zuwa dore na mutasa amma ya abin da ya kaya mutu eh eh a ah, ai ba ku kira cikin malaman cikin haka nan mallan ya faɗa muna yake tare sun kai karatu da mallan wani amma daras biyu shi ka ɗauka shi ko yana magana fikihu kowa mata ce ba yi a'a ah, wa qitalu rumin ka an riga shi ko dai a kai ga darajo uzuru ko ko in kun ce anan ba ba waje ba in raja ya ta wannan babu ko amma in ku in kuma ana iya mu kai can mu ƙara ga uzuru mu kai har ga uzuru a wasu waje ba to shi Allah kai muna rayuwa